Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyan ranar Laraba 26 ga watan Afrilu akan mitoci da suka hada da 19.31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da lul da niyya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan safiya baba ya kuma makeri ne tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai da alamar tsohon mai baiwa kasar amurka shawara kan tsaro a gwamnatin donald trump ya saba ma dokar kasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan su kuɗin aiki da wasu ƙasashen waje suka yi Tashar talabijin ɗin da ta fi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai ranar Juma'ar da ta gabata ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250 sannan ta zargi gwamnati da yin rufa-rufa. Sannan jiragen yakin Turkiyya jiya talata sun auna mayakan ƙungiyar ma'aikata ta kurdawa ta PKK wacce aka haramta. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wata kotun jihar Neja Najeriya ta adana tsohon gwamnan jihar a gidan yari abinda wasu 'yan jam'iyyarsa ta PDP suke ganin tamkar wata farautar siyasa ce kawai. Menene ake ba siyasa ake ba ana bin mu da kulli amma kome na da lokaci. Me za ku ce game da zargin da ake mashi baban gida Ali? A maganar zargi kuma ba tana kotu ba. wasu manoma a najeriya kuma har yau da suka ci gajiyar shirin gwamnati na anko buruwa suna zillamin abin da zai iya biyo bayan gazawarsu na biyan kudaden rance na wannan shirin to sai dai a yayin da galibin manoman ke cikin damuwa manoman shinkafa a jihar kebbi dai sai san barka idan ka kara interview da ni ina son ka kira ta mahajjata a kebbi kaji kashi 80 da wayanda suka biya kujeran hajji suwaye manoman shinkafa ne saboda haka bana idan aka ga manoman shinkafa da yawa a ɗakin kaba ba kai mamaki ai za su je addu'a suna ma Allah hamdala to ko bayan waɗannan rahotanni muna da shirin demokradiyya da sahabu ali zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran da alamar tsohon mai baiwa amurka shawara kan tsaro a gwamnatin donald trump ya saba ma dokokin ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya yi masu abinda shugabannin kwamitin bincike na majalisar wakilan amurka suka gaya ma manema labarai jiya talata kenan wannan cimma matsayar ta na bai ɗaya da jam'iyyu suka yi wanda ba a saba yi ba wanda aka yi a majalisar capitol hill ya zo ne bayan da fadar shugaban amurka ta white house ta ƙi da kwamitin takardu masu eh, nuna alaƙar harkokin da michael flynn ya ta yi da 'yan kasashen waje a matsayinka na tsohon jami'in soji ai bai kamata ma ka karbi kuɗi daga wurin rasha da turkiya ko ma daga waye ba kuma ga dukkan alamu ya karɓi kuɗin a cewar shugaban kwamitin bincike jason chavez wanda ɗan republican ne daga utah fadar white house ta mai da martani jiya talata da cewa ita fa bata sani ko tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaron ya karya wata dokar wato ƙasa a harkarsa da wato ƙasashen waje da kuma kuɗin da ya karba daga gwamnatocin ƙasashen wajen ba tashar talabijin ɗin da tafi girma a afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai a ranar juma'a ta gabata kan wani sansanin sojoji da ke lardin bark da ke arewacin ƙasar shine mafi muni cikin duk hare-haren da taliban ta taba kaiwa kuma ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250 sa'annan ta zargi gwamnatin ƙasar da yin rufa-rufa gwamnati ta yi ta shan suka saboda kyan bayyana adadin waɗanda wannan abu ya rutsa da su bayan da aka yi kwanaki da kai harin wanda aka auna rundunar ta 250 ta sashen sojojin afghanistan a headquarter lardin na maza'ir sharif mataimakin shugaban majalisar dattawan afghanistan ya gaya wa 'yan majalisa ranar lahad cewa jami'an sojoji sun gaya masa cewa waɗanda suka mutu sun kai wajen 131 a yayin da kuma 'yan siyasar yankin ke cewa mutane sama da 150 ne suka mutu da farko daga wato bisa bayan da aka tattara daga kafafe da dama ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar sojoji 250 daga lardina goma a cewar kafar labarai ta tolo news a jiya talata tana mai danganta rahoton nata daga abin da ta kira kafafe masu tushe. To kada a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. jiragen yakin turkiya jiya talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta kurdawa ta pkk wacce aka haramta da kuma wata muhimmiyar kungiya mai dasawa da kurdawa wacce ke kan iyakar siriya da iraki inda wasu ƙananan ƙungiyoyin fafutuka na kurdawa ke ta muhimmiyar rawa a wata haɗaka marar ƙarfi a yaƙi da isis A wata takardar da suka fitar da yammacin jiya talata masu saka ido na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya sun ce akalla mutane sha takwas sun mutu a harin jirgin saman sannan suka yi gargaɗin cewa da alamar adadin mace-macen ma na iya ƙaruwa. Da Turkiyya da Amurka da tarayyar Turai sun ayyana PKK a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda wadda ta yi shekaru gummai tana ta gwagwarmayar batar yanci daga gwamnatin turkiya mai wato mai fada a ankara kuma jiya talata sojojin turkiya sun kare kwadadadden harin da suka kai damuwar gaza ƙananan ƙungiyoyin ta'addanci masu yin barazana ga tsaro da haɗin kai da kuma mutuncin ƙasarmu da al'ummarmu sannan kuma a matsayin wani ɓangare na damar da muke da ita ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa mun kai hare-hare da jiragen sama a cewar wata takardar takaitaccen bayanin sojojin turkiya a daidai lokacin da ake kara zaman ɗarɗar game da batun shirin nukiliya da makamai masu linzami na koriya ta arewa jiya talata sojojin amurka sun fara jigilan wasu na'urorin tarwatsa makamai masu linzami samfurin tad zuwa inda za a girke su a koriya ta kudu a cewar koriya ta kudu koriya ta kudu da amurka sun yi ta aiki don tabbatar da ganin sun girke wato makamai samfurin tad cikin lokaci a matsayin wani martani ga barazana da na nukiliya da kuma makamai masu linzami da muke fuskanta daga koriya ta arewa a cewar ma'aikatar tsaron koriya ta kudu a wata takardar bayani tun a farkon watan maris ne aka aika wa koriya ta kudu wasu sassa na makaman na tad jiya talata shugaba donald trump na amurka da sakataren kasuwanci wilbur ross sun ce ba su tsoron yin fito na fito da kasar kanada ta fuskar kasuwanci bayan da amurka ta ɗau matakin ladabtarwa kan ciniki na katako da madara sun jibge mana kayansu a nan amurka a cewar trump wanda ya kara da cewa mutane sun kasa gane cewa kanada ta jima tana kwarar amurka sun yi shekara da shekaru suna wayo ma 'yan siyasar mu trump ya ƙara da cewa yana so ya labta ma katako da madarar canada hara haraji ya yi wannan kalamin ne a wata ganawa da manoman amurka inda ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu kan umarnin da ya bayar kan ɓangaren noma da kuma yankunan karkara Trump ya kuma yi magana da Firaministan Canada Trudeau wato Justin Trudeau jiya talata. Shugaba Trudeau ya yi watsi da zarge-zargen nan wato wanda ya kira marasa tushe da ma'aikatar cinikayyar Amurka ta yi kuma matakin da kuma matakin rashin adalci a cewar wato fadar sa inda aka ɗau wannan mataki na kara haraji ma kayakin da suke fitowa daga Canada. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madalla zan faro rahotannin namu ne daga jihar Nijar Najeriya inda wasu 'ya'yan jam'iyyar babban wato babban jam'iyyar adawa ta PDP kenan suka bayyana alhininsu ga ɗaure tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu da kwamishinansa na muhalli Umar Nasko Ga Mustapha Nasiru ba tsari da ƙarin bayani. Wata kotu a jihar Niger Najeriya ta tura tsohon gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu gidan yari bisa tuhumar da ake yi mashi na karkatar da sama da naira miliyan dubu biyar a lokacin da yake gwamnan jihar. Hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa ta EFCC ce dai ta garzaya kotun da Babangida aliyu tare da tsohon kwamishinansa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko. Bisa zargin su da yin sama da faɗi da waɗancan maƙudan kuɗaɗe mallakar gwamnatin jihar Niger a lokacin da suke riƙe da madafin ikon jihar daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. alƙalin kotun mai shari'a Aliyu mai yaƙi ya amince da buƙatar lauyan hukumar ta EFCC na ci gaba da adana tsohon gwamna Babangida Aliyu tare da Umar Nasko domin ci gaba da gudanar da bincike a kan laifin da ake zargin su da aikatawa na yin almundana da dukiyar gwamnati. To amma lauyan da ke kari Alhaji Umar Nasko barista Mamman Osman ya ce ba su ji daɗin kin ba da belin ba. amma da gaskiya kam ai da an ba mu beli da ya an ba mutumu na beli domin ba shine gwamna ba shi dai aikin kwamishina na yi An dai share kimanin sa'o'i takwas ana tafka turanci a tsakanin lauyoyi game da neman belin tsohon gwamna Babangida Aliyu ba tare da samun nasara ba. Lauyan da ke kare tsohon gwamna Babangida Aliyu Oladiji Oyediji bai ce ma manema labarai uffan ba. amma na hannun daman tsohon gwamnan kuma shugaban PDP a jihar Niger barista Tankwa Beji ga abin da yake cewa. wannan abu ya sami mai gidanmu mu yi tawakali da Allah cewa haka Allah ya so Allah kuma da ya kawo zai kawo mana maganin wannan abu muna kuma kira ga 'yan jam'iyyarmu su yi haƙuri loyoyi na nan na aiki nan da mako daya insha Allah mai gida zai fito kuna ganin kamar akwai siyasa cikin lamari a ah, to a menene ake ba siyasa ake ba ana bin mu da kulli amma kome na da lokaci to yanzu me za ku ce game da zargin da ake mashi baban gida Ali a ah, maganar zargi kuma ba tana kotu ba tun da mun aka zarge ka sai a bari a gani yaya wanda ke zargi yaya zai tafiyar da zargin da ya yi kuma muna nan muna kallo Zaman shari'ar dai na tsohon gwamna Babangida Aliyu ya ɗauki hankalin jama'a matuƙa a birnin Mina, tare da jibga jami'an tsaro fiye da kima a harabar kotun. A yanzu dai mai shari'a Aliyu mai yaƙi ya saka ranar uku ga watan Mayu mai kamawa domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ni ce na zaki na ka aje ta ka ce ka tuba Shin don ka tsira ciyama ka aje ta ko don ka ƙara daraja ka aje ta ko don ka sace suna ka aje ta. In don ne ka tsira ciyama ka aje na. Ni to kuma ka yi sata in gaya ma gobe ciyama inda za ka ba ya sauki za ka yi ba. Ka ce ka littaya. Tuma Tumadala a gaida Mustapha Nasiru ba tsari har yau da a Najeriya. wasu manoma a ƙasar ne suke bayyana fargabansu akan irin matakai da suke ganin gwamnati za ta iya ɗauka a kansu sakamakon gazawarsu na biyan kuɗaɗe na shirin tallafawa ƙananan manoma na an wakilin wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya shirya mana rahoto akan haka baya ga shirin bada lamunin noma na nirsal da ya fi mai da hankali wajen biya wa manoma kuɗin noman da samar da kayan aiki wani shirin da shugaba buhari ya kaddamar tun farkon sa shine anko borowa inda ƙananan manoma kan karɓi rance su biya bayan girbi that is why i have high hopes That is why I have high hope about the prospects of the CBN's Anchor Borrowers Program. Shugaba Buhari ya nuna kwarin gwiwa wannan shiri zai tallafa manoma kuma ya lura arziki na nan jibgiya noma karkara da hakan zai fitar da Najeriya daga kuncin tattalin arziki. Zuwa yanzu dai wasu daga manoma da suka gaza biyan lamunin na fuskantar zulumin tuhuma ta hanyar jami'an tsaro. Dan kasuwa Adamu Buniyadi ya ce tun farkon shirin na da kyau, amma ya juye zama kalubale ga manoman. Duk da mamu masifan mu iya masifa lokacin kar a yadda. Duk abin da ya shafi su rubutu da waye da cuku banki kar ka kawo shi arewa. Yadda ake yin GES program din nan shine daidai da arewa. Taki a kofar gidanka amma na agrodila ne. In ka karbi alert text message daga Abuja a wayarka inda ita kai rijista za su tura maka text da inda zaka je je karɓi kayan ka biya kashi kaza ana redeeming ɗinka kuma suna nan a computer room online ne ba offline ba kuma ba bashi ba tallafi ne nasiru in an ku borowa aka ci gaba da yi a najeriya duk inda kai shekara uku sai ka sai shinkafa dubu arba'in in ges program kuma ake a najeriya duk inda kai shekara uku sai ka sai shinkafa dubu uku shirye-shiryen da yana karkashin babban bankin najeriya ne da kan tura kuɗi zuwa jam'iyyun gama kai jihar kebbi na nam da duk wani shirin noma don ribar da shinkafa ta jawo sunana murtala musa habib daga kebbi ssa on student and NYSC matters ba ka canji ba mutumin ke zai gaya ma cewa an ba taɓa samun wuta ba sai gwamnatin nan sai yi kwana uku ba dauke wuta ba mutula ba ka ganin o lokacin ka wani maganganun siyasa kake ba maganan siyasa bane shi yasa nace ma ka je ka gani ai ba maganan siyasa a cikin nan ka je ka gani ne da idonka ai gani ya koriji shi maganan gani ya koriji mun je an yi da aka yi launching littafin Abdullahi Gondu kasar najeriya ba a taba abin da aka yi a kebe ba mutum dubu arba'in da suka samu suka yi sana'a aka samu cikin wata hudu aka samu riba akalla ta miliyan ɗaya kai bari ga baya ma idan ka ƙara interview da ni ina son ka kira ta mahajjata a kebe ka ji kashi tamanin da waɗanda suka biya kujeran hajji suwaye manomin shinkafa ne saboda haka bana idan aka ga manoman shinkafa da yawa a ɗakin kaba ba mamaki ai za su je addu'a suna ma Allah hamdala samun salama a arewa maso gabas ya sanya manoma a yankin fatan samun duk tallafin da ya dace don samun ribar noma da hakan zai sanya tabbatar karin maganar nan da ke cewa bawan damuna baturen rani nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya mai fiɗa lazima da girma to ya daina sake da noma nemi farkon ya da garma faɗa da kai ta girma kai gona ba mara yawa ba mai biɗa to madalla a gaida nasiru adam alhikaya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc to yanzu kuma karfe ɗaya da minti goma sha shida kenan a nan washington dc na safe kafin mu ci gaba ga wannan saƙo ya allahu ya allah na roƙa allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da. Likita ya auna ta ya ce lalata aka da ita wannan ya. To ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba. Ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba. Ina dai neman kotu ta mana afuwa. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita. A cikin shekara da ya ta wuce a nan Katsina mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari wadansu in kaji kamar ka yi kwalla. Ku kasance da shirin domin iyali wannan Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya. To madalla sai a ci gaba da yin dako ga wannan shiri yanzu kuma ga shirinmu na gaba da a yau. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim a zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin kuma zai yi nazari ne akan abin da ya faru a nan Amurka a jihar Alabama inda gwamnan jihar Richard Bentley ya sauka da kan karagar mulki. Kuma kafin ku ji abin da ya sa sauka ga abin da gwamnan ke cewa. I have decided it is time for me to step down as Alabama's governor. I'm leaving this office that I have held that I have respected, that I've loved for seven years. Yau zan bar wannan ofis ba don ina so ba, sai dan ya zama dole. Ofis ne da na riƙe kuma nake matuƙar mutuntawa, muna riƙe shi har na tsawon shekaru bakwai. Na bar aikin wannan ofis domin a samu damar mayar da hankali akan ayyukan ofis akan abubuwa masu muhimmanci da za su amfani jihar. Ina matuƙar ƙaunar mutanen wannan jiha, amma na san cewa akwai wani abu da ke da muhimmanci wanda ya fi mukamin siyasa don haka na tattauna da wadda za ta karɓe ni wato ke ibe akan yadda zan miƙa mata mulki cikin ruwan sanyi ba tare da wata matsala ba har kullum ina cike da farin ciki da godiya da damar da mutanen jihar nan suka bani ta zama gwamna dalilin saukarsa ko ya biyo bayan kama bayanan tattaunawarsa da wata ma'aikaciyar ofishinsa ne bayanan waɗanda suke da nasaba da batun soyayya wanda a bisa tsarin aiki da karamci irin na girman mukamin gwamna a nan amurka bai kamata a ji gwamna irin waɗannan kalamai na soyayya da wata ma'aikaciya ba karka da karka raga wannan ne yasa aka bai wa gwamnan zaɓi na ko dai ya sauka ko kuma a tsige shi wanda shi da kansa ya amince ya sauka to wai don gwamna ya ce wata ma'aikaciyarsa yana son yana fatan ya ga cewa yau ga suna tare da dai sauran manganu na soyayya shine za a baka zaɓin sauka ko kuma a tsige ka to wai wannan a Najeriya batun tsigewa ma ya taso ko marabus? Domin ko ko ba komai dokar ƙasa bata ba damar a binciki gwamnan da ke kan karagar mulki ba, balle ma har a ce ya sauka domin zaɓin kansa. Anya wannan kariyar da ake ba gwamnoni a Najeriya yana tasiri ko aka akasi ake samu. Shin dokar ta marawa wa aikata ayyukan a baya ne ko ko tana taimako ne domin gudanar da ayyuka? Shin akwai illa idan gwamna ya laifi a sauke shi a hukunta shi kamar yadda muka gani a jihar alabama da ke nan amurka na tattauna dr tukur abdulkadir na jami'ar kaduna akan wannan batu na kuma fara sa ne inda sa ya karkata game da wannan abin da ya faru da gwamnatin jihar alabama a siyasance yana nuna yadda duk da kokari da aka yi shekaru aro aro a watsa da tasirin da'a da kuma muhimmancin misali addini da sauransu har yau akwai mutunta aiki da sanin darajar kai a tsarin gudanar da sha'anin mulki a kasashe da dama musamman kasashe irin na gabashi yammacin turai da irin arewacin amurka duk da irin kalubalen da ke tattare da kowane irin tsari to amma gaskiya wajen mutunta kai da tsare da'ar aiki to har yanzu gaskiya sun yi fintin kawo sauran yankuna na duniya a wajen ci gaban siyasa kuma wannan kaga hannunka mai sanda ne ga masu ikirari masu kullum suna magana cewa su suna da bin tsari ne irin na demokaradiyya kuma tsari ne musamman ko da ma kasan amurka to kaga wannan zai nuna masu cewa duk da irin ci gaban da misali eh, rayuwa wadda ba su da nasaba da addini a rayuwar turawa da arewacin amurka amma har yau har gobe da'a da sanin ya kamata a wajen gudanar da aiki da wajen amana da wajen gudanar da sha'anin al'umma to har yau har gobe yana nan kuma dama abin da ake bukata kenan don muddin kowane komin ikirarin addini a baki komin ikirarin al'ada ko surutun ana kare ta ko ana tunkaho da ita ko da shi to gaskiya muddin ta wajen sha'anin gudanar da tsarin rayuwa gudanar da mulki da rikon amana na jama'a ko ta hanyar siyasa ne ko ta hanyar tattalin arziki ko ta hanya ne na wasanni to muddin aka ce babu da'a a ciki to bani za a samu nasara eh amma dakta baka jin cewa wannan hukunci da aka ɗauka kan wannan gwamnan kamar a ce ya so ya tsanani ganin cewa kalamai ne ba bai riga ga aiwatar ba ba su ma haɗu garin da garin suka yi wannan magana ba sannan kuma ƙasa ce a nan amurka da take ikirarin wayewa da yancin da cikakken yancin walwala na ɗan adam eh wato duk da cewa misali ka iya cewa to ai furci ne yayi to amma da ya samu damar aikata abin da zai aikata kuma tun da nike ganin wannan tsari ne na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro idan ya zamanto babu hanyoyin tsawatarwa babu hanyoyin ladabtarwa ma masu jan akalar mulki masu jan akalar mutane ta hanyar mulki da gudanar da sha'anin rayuwa ya zamanto kawai kana da dama ne na ka aikata laifi yanzu mu a kasashe irin namu musamman kasar Najeriya ai kaga har akwai wani kariya a wanda misali ake da shi ma shugaban kasa da mataimakinsa da gwamna da sauransu To dakta kana ganin dokar kariyar nan anya ba tana kara mara wa rashin da'a baya ba ne? Ai tsarin da muke gudanarwa a nan tsari ne da kullun yana wa duk wani yunkurin tabbatar da amana da kamanta gaskiya wajen shugabanci karen tsaye da kuma kafar angulu. Kuma babban abin da ke manuniya shine misalin wannan kariya da suke da shi. ya za a yi a ce ka ai komin laifin da gwamna ya aikata ko kuma laifin da shugaban ƙasa ya aikata amma ba za a iya hukunta shi ba in ba majalisar tarayya ce ko majalisar dokoki su a bisa raɗin kan suka ga damar hukunta shi ba. Kuma dalili ne shi ne ya sa muke ci gaba da halin da muka samu kanmu ne saboda ka ga wannan yana nuna cewa gurɓatattu babbun mutane waɗanda suka mai da dukiyar ƙasa ta zama ganima waɗanda ba su san ɗa'a a wajen gudanar da sha'anin shugabanci ba da kuma ɗa'a ta kama kai a inda yake ake buƙatar kama kai to a yau ba sashen da muke tunkawo da su waɗanda kuma in mutum ya kalla mu da muke ikirarin addini kaga su tuntuni suka dawo daga rakiyar barin addini misali ya taka rawa a rayuwarsu ba mu ce kuma shi ne wai abin da ya kamata ba amma dai kaga su kaga ya ba a magana tsarin gudanarwa ta hanyar addinin kirista ko yahudanci amma kaga ba su yadda da ka kai amfani da damar da take karkashin ka ba ta tsarin mulki ko ta wajen gudanarwa ko ta shugabanci ka yi amfani da shi ka yi ko ka yada fasadi ka yi abin da ka ga dama ballantana kuma kai ga satar dukiya ko kuma azurta yan uwa ko surukai ko dangi kaga babu saboda ka da za da gaske ne in za za su yi karatun tana su ko za mu yi karatun tana tun da kasashen namu ne to da akwai abubuwa da dama darussa da dama da za mu iya koya daga waɗannan tunda mu a nan ba abin mamaki ba ne mace da nuna maka katin ah, minista ko katin sanata ko katin ɗan majalisar tarayya ba abin da za a yi mai ba abin da za a yi mata abin matin kaho ne har ma sai a nemi alfarma ta hanyar haka din kai ma da ba kai misali saboda kaga wannan manuniya ne ga irin gurɓacewar tsari a irin kasashe irin namu musamman wannan ƙasa ta mu ta Najeriya to zakta eh, eh, kenan eh, wani lokaci can baya yan Najeriya sun yi ta kiraye kiraye cewa a cire wannan shinge a cire wannan doka da yake ba waɗannan shugabanni kariya ina hankalin kai karkata game da wannan kiran a ni tuntuni dama ni ina goyon bayar a cire wannan kariya saboda wannan rashin cire wannan kariyar ne shugabanni ne akwai lokacin da wani tsohon minista na tarayya da su ali modu ya taba kiran gwamnoni yana kiran su emperor governors kamar gwamna ne amma sarkin sarakuna ne saboda tsananin iko da suke da shi shi yasa ma ake kiran tsarin mulkin wasu ke kiran shugaba mai cikakken iko tsari ne da kawai ya ɗaure wa dama ya ba da dama ma shugaba ko gwamna ko shugaban kasa ya ci karen shi ba babba kai abin da ya ga dama domin me ya san ko me zai faru shekaru hudun nan sai ya yi su ko shekaru takwas sannan ne za a fara tunanin ma gudanar da shi gaban kotu in har za a iya yau kana jin irin tabar gaza muna ganin tabar gazan da waɗanda aka zaɓa a baya da kuma waɗanda suke murɗiya a baya da kuma waɗanda su kan suke mulkin yanzu suke yin abin da suka ga dama da dama akwai su waɗanda wasu ba su karatun tana su ba saboda haka wannan gaskiya kamata ya a cire wannan tsari na wannan wannan kariya da ake ba ma gwamnoni da da shugaban kasa ya kamata a cire domin shi ne zai kara ta da ainihin tsimin mutane wajen tunkarar ainihin waɗannan matsaloli musamman harka ta amfani da dama ta shugabanci domin biyan bukatun kai ko ta hanyar satin dukiyar mutane ko ta hanyar wata cimma wata manufa ko da kam irin al'amari ne da yake da nasaba da kama abin da wannan gwamna yi. To amma dakta yawancin lokaci abin da dokan kasa ta ce ko kuma take cewa na wannan kariya shine zai ɗauke musu hankali daga ayyukan da suke gudanarwa ba ka jin cewa wannan wani dalili ne? Idan misali a jamhuriya ta biyu gwamnoni sun faɗi wannan za mu iya cewa gaskiya haka ne saboda misali kaga kamar mu a nan jihar Kaduna a lokacin mulkin Alhaji da Musa dan watanni kusan shekara biyu kasa da shekara biyu da yi kusan ya gina masana'antu sun kai kusan goma a kowane yanki na jihar Kaduna wanda suke da albarkacin citta an masu masana'anta irin wannan masu noman auduga masu tumatir ba inda ba a ma wannan ba misali gwamnatin marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar na sani muna yara muna ganin muna karanta irin har lamba kungiyoyi na duniya kamar su UNESCO suka ba ma gwamnatin jihar Kano wajen raya ilimin manya da kuma irin yadda suka zaburar da tsarin ci gaban aikin gona na sani shi lokacin jamhuriya ta biyu taki yadda ka san gishiri haka yake arha ga mutane so idan shugabanci na baya wanda yake nagari ne wanda kuma ya tunkari matsalolin al'umma da kuma kokarin tabbatar da cewa an kare wa jama'a haƙoƙinsu kuma an masu hidima in a baya sun faɗi wannan za mu ce eh haka ne amma dai tun daga shugabanci irin wanda muka gani daga shekara ta 1999 zuwa shekara wajen goma sha shida da aka yi wannan gaza da wannan ta'addanci da sunan mulki to gaskiya babu abin da zai sa babu buƙatuwar kare irin waɗannan azzaluman shugabanni babu buƙatuwar kare waɗanda suke mai da dukiya kana ganin akwai gwamnonin da ake tuhumar su da su da 'ya'yansu saboda kamar yadda muke magana ɗazu gwamna sarkin sarakuna ne kawai a jihar sa ya fi ƙarfin kowa shugaban kasa ma zai iya ja da shi duk takama dai sai bayan zaɓe ne za a kila za a ganin bayan shi in za a iya saboda haka dole ne kawai dama ce suka yi amfani da ita kuma suka yi ta yi. Masu hare yau nan kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madin Dr. tukuru Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna da abokin aiki na Ibrahim Jarmai sai Julie Gresham wadda daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim yau ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. ta yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. a takaice da alamar tsohon mai baiwa ƙasar amurka shawara kan tsaro a gwamnatin donald trump ya saba ma dokar kasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi Tashar talabijin ɗin da ta fi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai ranar Juma'ar da ta gabata ya yi sanadin mutuwar mutane ko sojoji 250 sannan ta zargi gwamnati da ƙoƙarin yin rufa-rufa. Jiragen yakin Turkiyya jiya talata sun auna mayakan ƙungiyar ma'aikata ta ƙurdawa ta PKK wacce aka haramta. jiya talata shugaba donald trump da sakataren kasuwanci wilbur ross sun ce ba su tsoron yin fito na fito da kasar canada ta fuskar kasuwanci bayan da amurka ta ɗau matakin ladabtarwa kan cinikin katako da madara sun jibga mana kayansu a nan amurka a cewar trump wanda ya ƙara da cewa mutane sun kasa gane cewa canada ta jima tana kwarar amurka sun yi shekara da shekaru suna mana wayo kuma sun yaudari 'yan siyasanmu da wannan kuma ne muka kawo ƙarshen shirye shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya da niger 7 agogon ghana za ku ji mu ɗauke da wasu wato shirye-shiryen namu amma kafin mu yi sallama da ku muna taya hassan inuwa jibrin da halima shu'aibu lili wanda za a ɗaura auren su 29 ga wannan wata a masallacin sultan bello da ke unguwar sarki kaduna to sai kuma wato ta'aziyya da muke miƙawa zuwa ga abbas caesar. na rasuwan 'yar uwansa da ta rasu jiya za a yi jana'iza yau da safe wato karfe goma a babu station a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka baba ya kuma kirke sallama da ku a huta lafiya